بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والثناء الحسن على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتحية إسلامية تحية من عند الله وبارك وبركاته يومنا شاهد وقت رمضان في سنة الجلود الكريم فعند أسلوب هجرة لأنها لشيء أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لشاهد وقت حدوثه بيد الذي الذي يجري من الفتاة أيوة عيسى مريم عليه وعلى أمه السلام منذ دنسي دورة السنة القرآن في كما كمان أتقارب كان سورة الأعراف قام تاشد لقاء الذي في بحيث ألا يأتى ما كان حقا أقوي آية فإن ترى الجن من كرم ذاتا من كان صار بيان جميل كثمية سماة أدام سارة تسودا أدام جميل كنسي أسيلي أدن الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله من قوم الخاسرون lafazin nasarullahi da Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ya jingina wannan matsari zuwa gare shi wani wuri kuma zai jingina shi ga aikace a matsayin aikin ya nuna daga cikin da ubangiji subhanahu wa ta'ala kan tantu da su sifofi irin na aiki a aikace akwai waɗanda sake ɗai ta aiki idan buƙatar ya yi aiki da wannan sifar ya taso sai su kanzu da ita amma a wajen ba ta bayanin sunaye ko tsofinsa a yau da kullum ba a santa shi da su kai tsaye Allah ya ce shin su sun aminta da makircin Allah aka lafi ne sun aminta da makircin Allah babu mai amintuwa da makircin Allah sai mutane masu asara nan, kaga makirci makirci ba abu ne mai kyau ba shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ana kusanta mashi abubuwa na kamala abubuwa kyawawa abubuwa wato na cikar iko da iska da buwaya amma duk abin da akwai kyamata a ɗabi'a to kai tsaye ba a jingina ma Allah ko da ko shi bukata ta taso ya jingina ma kai yanzu ba zai yi kuje almakiru yana da cikin cikin ubangiji ko ya ce makarun lahi makirsin Allah akwai irin wayannan ayoyin wurare da dama haka a cikin alkur'ani ah, inda ya zanzu da lafazin masarudin a aikace misali hadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin surat yunus da ce wa za a bakanan nasu rahmatan lil alamin rahmanir rahim wa idza azaqna ya faru bayan sun shiga wani kunci da takurar rayuwa da wahalhalu mana wuya ta kau daɗi ya zo kuma su gode ma Allah a ɗabi'a ta mutane sai ya ce iza lahum makrun fi ayati sai ga suna makirci ta kulle-kulle a cikin ayoyin madadin a miƙa ma hukuncin Allah wuya a ba da haɗin kai a bi Allah a gode ma Allah a kan wannan ni'ima a kare dokokinsa domin ni'ima ta zan mai dorewa da ganin ni'ima a lahira Allah ce ya su rika yin makirci a cikin ayoyin namu haka makirci ba abin yabo ba ne ba Allah ya ce kulillahu asra'u makran ya ce Allah ya fi gaugawar yin makirci makircin Allah ya fi sauri fiye da naku idan ku yi a hankali Allah ya tashi yin lashi ba za ku ji daɗi ba masu mafi idan ma ga Allah ya suwan da kanzar cewa yakan yi wannan aikin inda buƙatar aikin ta taso ba dan aikin ya zama da ta har abada ta dindindin da kowane lokacin ba a iya kiran shi da wannan sufara ko ina da koyaushe ba sannan Allah ya ce inna rusulana yaktubuna ma tanqurun hakika manzannin mu suna rubuta makircin da kuke yi ba ka ku da sani akwai ranar kidillanci abin da ya muku ku duba ku daina kar ku ci gaba da ya ce wa makaru makaran wa makaru فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين لا شو مكروا مكرا sun yi makirci hakikatin makirci sun yi kulla-kulla iyakacin kulla-kulla sun yi miyagun dabaru iyakacin miyagun dabaru. sai Allah ya ce wa makara kuma sai muka yi kulla kullar hakikanin kulla kulla ka ko san sai da Allah ba a kwatanta da wani sai da Allah ya tashi in tasa to su masu yi za su gane kuran su ba za su ce labari ba za a turiya ta su ba Allah ya dama ta su ya shanye ya wuce wa hum la yashurun Allah ya ce kuma za mu yi damu amma za su koji a cikin su wata alama da za ta sa a lokacin shi wani shiri in suna da shi ba ko sun ma yi gidan da zai amfani ba Allah ya ce zanzur kai na aki batu makri da muka tashi yin namu kan ba an cewa makaru makara an girmama nasu makircin amma Allah ya ce duba na su makircin da muka tashi yin namu na ba Allah ya ni wata ala ya kanta kansa da wannan sifa wata zahiri su suka ce abin kyama shi za malamai suka ce ba a ishtiqaqin sifa daga irin waɗannan ayyuka wanda zahirin su marasa kyau ne a jingina ma Allah ba kamar da gabata ba zai yi a ce min asma'illahi ta'ala al-makiru ba ba zai yi a bada haka ba ko kai innahum yakiduna kaidan sai ce wa akidu kaidan za ka ce ma Allah mai yin kaidi ba kai tsaye abin da yake sharri ne zahirin ka to wa sharru laysa ilai amma duk abin da yake alheri ne na ma dalla na ma sha Allah alhamdulillah ni'mallah haka dai wannan shi ake jingina ma ubangiji haka hushi hushi akan yi hushi dan akwai amfanin su tsaka za a yi ubangiji ma yakan yi hushi wani lokaci يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسوء الإيمان اللهم اجعلنا من المؤمنين شيء لا تتولوا قوما ما يدعان كلهم وجم ودان سمتاني غضب الله عليهم جعل الله يمشي كنان الله يا غضب يجيب كنانكو يا غضب ويرضى فهم يا غضب فذاك الله الغاضب بقى كاشكم انا بقول لما ماضيني قوما غضب الله عليه كركم ما يدهان كلمكم فمتعنا ان الله يرجع يمشي كي عيد الدنيا نا والولا هنو وانت hukuncin shari'a suna cikin waɗanda Allah ya wuce da dokar da damu da abin da suke an gane ko duk abin da kafiri da munafiki da fasiki da fajiri da lalataccen mutum duka suke miƙe kafa da shi suna jin daɗi suna walwala suna holewa sun haka ce suna cin duniyarsu da sun ce a bisa sabon Allah da komai da hankali ka la ya gurran na ka taɓallu kullabi da faru fil biladi mata'un kali duk walwalan da ya suke da su da mataimakon su a wannan duniyar sai ya tayar maka da hankali kar ka damu da shi kar ya rushe ka ɗan jin daɗi ne ɗan kankane da na sani da kone da Allah ka tsere za su biyo tari za su tsere rushe ka na fata an fahimta al-ghadabu wasun qad yattaqifu Allah biha taratan wa la tadumu lahu an yusafa biha al-qadr ana wata yi a ce Allahu al-ghadibu ba Allahu al-makiru Allahu al-qa'idu a ba haka ba sun wa'annan sifofi ne na aiki wato irin wannan aikin ala babin jaza'u min jinsil amal sai a are sunan aikin sai Allah ya amfani da sunan aikin domin ta haka ne za ku ga wurin ganewa sun yi mummuna an ɗauki mummuna irin shi an maida musu suna su ya kare Allah ne ya tabbata amma ba za a sunan Allah ne shi ba kamar yadda bayani gaba amma ina sifar zuntuka ɗaukar fansa wanda shi ramuwar gayya sai ga kamar shi ma ai kamar ya kama da wani abu mara kyau a bai kama da mara kyau ai mara kyan kai sai aka yi aka rama dan a nuna ko da kai wancan mara kyan ganin dama aka yi aka sa maka ido har yi kuma dan a nuna maka ba a yi da shi ba sai aka rama da irin ta shi sa sai ubangiji yana sanzuwa da wallahu azizun zun zuntiqam kuma a cikin ɗaukar fansa akwai izza akwai ƙarfi akwai kuma wato jarin ƙasa ko kuma wato iya samun nasara akan abokin amayya to nan ubangiji subhanahu ala yana tsantuwa da wannan domin ramuwar gayya matuƙar ba auta gona da iri ba ba abin zargi ba ne saboda Allah azizun ne ko kuma yi ne ko zun ne ko mai ɗaukaka mara dai abin da ya zan akwai na ƙasa akwai akwai yanayin kansu gaba ɗaya ba a da Allah shi ya ci kalkai an gane ko biye bi kulli shi ne ma Allah aya ta bi da Allah ya ce mustaqim ladina an'amta الأكل غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم وانا اكي هوشي دس واي هوشي انا شيلة يهوشي دس وانا انا يهوشي دس وما يتفتح حقا يعني هو شيلة عينهم المغضوب عليهم كما سولي يهوشي دس kan ma wata aya tana da malamin karanta shi ana nan ya huta kan babar rudu da kalkalin da wato abin nan yahuda za su kullo muku da shi za su dunkulo shi su kawo muku shi a matsayin mai kyau duk ke da shi a matsayin mai kyau mu'amalar ku da wannan abin ta farko da ke tuhuma da yahude ko cewa ya na lura kuna azumi kuma azumi akwai yunwa akwai cinuwa don haka na gane don muku abin buɗin baki mai sanyi da nau'o'in abubuwan sha wanda wanda ya daɗe bai sha ruwa ba zai bukaci sai abinci mai kyau kala kala shi saboda mu zauna lafiya ku zo ina gare ka ku shiga na buɗin baki ba ku da ya buɗe. ku karan farko ku je ba aya tambaya akan wannan shirin da ya mutu don Allah ya riga ya karanta musu fi a matsayin aboki da ba kuma ya ce ku ɗauke ya iyo hallabi na amunu lati ta turi da huda ya ayyahu hallabi na amunu la ta tafiru ya huda wani na tsoro auliya wannan a ce na yi kuma fara wani bayani da nan an ƙara kashi ba a kan wancan tsabiya ta malar nuru khan hafizahullah imam nuru khan hafizahullah Allah ta'ala ya kare shi ya tare maka imaninsa ana jinkina maka asira interface wancan malami malam ya ya masu suka wanda na kawo maganganun da ya yi na ce akwai na karfa akwai na zubarwa to cikin na zubarwa da yake shaliki akan matsayin malam salif da ake jinkina masa akidar interfair shi malam ya ya masu suka sai ce ni allah ba su da laifi a wajen kenan bayan ya nuna da ga abin da ya samu malam nuru khalid har kuma in ya tabbata malam nuru kalu yana da ake da interface to me ye laifin interface a nuna ba su da laifi amma matsayin da malamin addini to mun fara nuna maka cewa wannan akidar ita ce ainihin laifi a wancan karin na ɗari na jawo mana ya karanto mana ayoyin alwala wal bara kan ayoyin alwala wal bara suna la'anta da yin Allah wata rai da kir sun wata tattaunawar kai ta tsakanin addinin musulunci da wani addini ko wani irin addini domin ƙarƙashin mako tauna wai shi na da addini kai makara da addini akwai raya na shi addinin ko matacce ne har abada Allah bai san wannan addini An gane ko babu wani addini wanda Allah zai karɓa a yau sai al-Islam inna dina inda Allah الإسلام ومن يقتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من المخاطر فاك أكيدر انتفل كابل شيء أكيدة كأم مشن أكيدة كيهوداوة kuma sun suke cin ribarta har ka ji wa musulmi yanzu wata wata galala kuwa da haji daga bakin shi ma lura kale ba Allah ta'ala ya ke wannan bawan Allah da wannan kare zafin su same shi nan da nan cikin yan kwanakin zafin abin sai ga shi yi wani kilif ya tura yana alfahari da bugun kirji kai kana nan wai kana musulmi kana eh, zargin nura khalif to wannan kasafin da nema rabaran kaza ya kira ni ya ce sun yi playin din wannan kasafin nawa a coci da kan shi ne wannan sai ke nuna wa wato ko da ku musulmi ma kun ga bekensa ku kiristoci sun yadda da da'awarsa kuma sun amince har ma suna sa kasafin a joji a matsayin goyon baya a matsayin tahiyya ta yi kyau wato sun san wansa ne ta ga wannan wannan malam za a ci ne kuma yana proud yana jin daɗi in ma ku ba ku fahimce shi ba ko ko ba ku yarda da shi ba ko kuna faɗa da shi ba ku amfanin abin da yake yi ba wai yanzu shi wani ciro ne da ya taso sai wayar da kan musulmi su daina kyamar kiristoci da ana da irin wannan darasin wai ce da ba yakin filato ba rikicin filato wai da ba a yi shi ba wannan wai da ba a yi rikicin ah, mu jihar kaduna ba ya faɗi kamar da sauran wurare wai da ana da wannan fahimtar irin tashi da ba yi ba Allah ya ga mu zama da misali wannan fahimtar taka har abada ba za ta zama daidai ka dan tannaci ana cin karo da zahirin ayoyin alkur'ani kirana suna da yawa kamar da nan na faɗa ga wata yanzu malam ya karanto mana an musulmin da ke cewa ba ya bude da mai duk addinin kirista abokan gaba kamar ne ya rantse muku da Allah bai da imani kuma ya kare da Allah imanin da wata kai kiran dole ka yadda abokan gaba ka ne domin Allah ne ya bari maka kuma ya faɗa ya nana ya nana ka ba wuri ɗaya ba wuri ba kuma mu mun ga gabar addini bayan ministan ƙasar na farko laifin waye in kyan waye ba a ya kake shi gudan ko faɗi nan alumi zai kake shi to dukiyan ya kafa waye malai ina tunanin akan mai duka kake kan shi musulmi ne kawai baya ka wannan ba wani waye kake kartauna Kashan kulwa da irin kawai na addini a gidan shi ma ya da mafiya a cikin kirkiyati ya masu goma ya tsara amma da suka tashi sun bashi da ya masa cutar su yayi akan me suka kashe shi akan musulunci Su suka kashe suka da ah, wannan ah, murtala muhammad shugaban mulkin soja adili da ba mu taɓa ganin shugaban mulkin soja da ya gwada wata rawa abin misali ba tamkar shi murtala muhammad abin da ma ya mallaka nashi na halar a irin halar da kasa an ce ya dawo da shi ya mai da shi zai na gwamnatin tarayya domin wanda ya shugaba ya burin ya ta kamar kuma ke so ka zama gaba tun matsayin ka riga ka gama dauka mai za ka yi da kuɗi kada bukatar wani tara kuɗi abin da ma ya tattara ya mai kaya mai da gwamnatin tarayya ya ce kawai kishin ƙasa ya kawo shi zai yi maganin rakyawa, zai yi maganin cin zai yi maganin almuntanar aikin gwamnati kuma ya ɗau mataki a kai saboda hagu ɗan irin na janar murtala baya rubuta su cikin ce magana kai tsaye ofis zai tashi ya magana kuma insha Allah za a ci gaba da aiki da ya iyakar iya za a so shi shi ne ya masu kuma sun kafe shi yanzu kai ta farfiya da cewa abokan gaban ka ne bayan Allah ya faɗa kuma matakin da suke ɗauka a kan ka mu da muke yana da shi ne shiga a fulani shi sai bai gane waɗannan abokan gabarsa bane ba kuma wai gashi na wa ta yataluna alkitab kana karanta littafin Allah wai baka yadda waɗannan abokan gabarsa bane to irin su walan tarba ankal yahud akwai haka walan tarba ankal yahud walan النصارى حتى تتبع ملتهم حتى حتى حتى حتى ko ma ka kalli ahlul lugha lafazin islam yake ne wallan ne take nufi lafazin lan da aka fara da shi da hatta ilghaya ne wani sirri suka kunsa a wannan ayat da aka kera turi guda walan tarda an kal yahu walan nasara hatta da kabi amin lillah sai in ka zama su sannan za su yi ce wa yake wannan maganar Allah da ya halittu ne ya halittu ne ya san zuciya ne ya san su ya san addinin mu da muke imani da jini ce ba da fata baki muke imani da jini ba sai dai da fata baki ko muke yarda da musulunci amma in dai ka gaske mun yarda da musulunci to musulunci ya zo ne ya dakatar da kowane addini wanda ba shi ba li yuzu kirahu ala dini kullihi فرضا لجزوم منظر الله صلى الله عليه وسلم لكون الدين ليظهره على الدين كله لم الله يقول الدين المسلم في سبب كون الدين كله كما يقول شو لو كره المشركون لو كره الكافرون kamar haka maganar wai ka haɗa kai da su za ka cancanta su wallahi za su yi amfani da kai su gama sanin turrun ku su ƙara rena addinin ku su san inda za su afko muku ka ba za mu magana Allah ba saboda tawulin wani mai tawuli ai yanzu shi kura ka nawa ana tuhu maka da wannan aqidar amma da ya mana inda ka ci nasara sanadiyar awarka ka gamsar da su ai gamsuwar su ɗaya shine su ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in ba wannan suke yi fito sunan su abokan ba har abada har ko gidan su suka kira maka gida suka yi maka goma sha biyu hadisi suka suka sai maka mota one in town kai su sai maka jet sunan su abokan gaba kamar matukar kai kana nan a musulunci ba za su kiri amin lafiya a sai in ta koma a su sai mun ganka da kuron eh, sai mun ganka da kuron kara ta ya aure ka ta zinna ana ji sun kai din duka kace jesus wani abu na mamaki ka ce jesus to sannan sai mu sannan sai kun zama daya a wannan lokaci wannan ne za su yi da shi amma in ba haka ba to ba haka ba haka da malam nuru kalifin ya tabbata ya ma tabbata tun ya yi guruci da kansa ya nuna alfaharinsa a wannan tafiya ta intanet a tsaruwar addinai a tsanawi bayan al'adaya ya yadda da ita to raddi ne wannan ko nasiha nasiha ce ga shi da kuma wancan malamin masu suka ba ɗayansu abin da suka bana ba daidai ba ne sannan wata kalmar da ban ci komai akan da wata masu suka ya fara yana tattauna wannan matsalar shi ta matsalar nuru kalu kawai sai kuma ya fada kan matsalar tsaro wai kashe-kashen nan da ake yi ai da ba a yi su ba ana zaune lafiya ana kafa wata kungiya tana ta kafurta musulmi da fito ya ba zai zala ba amma dai kowa san ina magana ta nufa saboda ka a wurin shi haka isala ne yasa ake kashe kashe to shi ma sai mu tambaye shi lokacin da aka ce mana wancan shugabannin masu tsada wadda wa mai mai shugabanni masu adalci da kishin musulunci daga masu suka ba a wancan suka daunan kan da makamantan zuwan da aka ce har a cikin sun zo muharar sunna akwai wanda suka yaki dan haɗa ƙasar nan aka fi shi har gida a maiduguri aka fi shi wani sharar na soja ba ku yi tunawa kuma ba su kama kashewa ba a cikin kwana-kwanan nan an suke mana wani jalar a plato a plato din shi malam sale yake magana kawai ya taso daga abuja zai rufe gida ne da janar ne kwanan nan ne janar alkali kan kashe shi wai kwanan nan wayansu yan maulidi ba ba kayar rubutun ziyara sun zo kawai su wuce ta hanyar aka sai su aka saki a bulatan da yake magana cewa yana sanata da shi don wannan bi izala ce kai kalan masu suka ka ta kake mana wa'ancan akwai izala aka yi zaddauna akwai zala aka yi mutala muhammad akwai zala Kan Allah wata irin magana ce wannan suna ta kafurta mutane suna a'a ka kwanta da hankalinka maganar a ce mai aiki kaza ya kafurta wannan bangare ne daga cikin bangarori wannan addini namu na musulunci idan baka fahimce shi dole a musulunci a ce duk wanda ya aiki kaza ya kafurta kafiri ne abin da ya rage na kana so ka fita lafiya shine ka kalli wani irin aiki ne in kana yi ka bari ka ce in ka ka yi domin ruwanka an je su daga ne ga wuri na wurgawa sai aka yi aka kai kana kwanci kana na ruwanka da wani ba Allah ke ka zai zo ba in an yi ruwan kaula da ruwan bumabaman Allah wata rai kai bai kabe ka ba ka yi wani aiki me zai ka maka da hankali amma kamar yadda na faɗa sassaucin malaman furu'a na fikihu su ma sun tafi da akwai yiwuwar ridda kuma arridatu iya kufrul musulmi kuma haka suke tarihi ba cikin littafin fikihun da ake karanta a zauren nan ban san wanda ya yi maganar shi ba a cikin kama tun daga kawai akwai hukuncin ridda an yi maganar ridda riddan nan ko ita ce musulmi ya koma kafin saboda wani aiki ko wani kudiri ko wani furuci da ya furta wannan furucin ko wannan kudirin ya mai da shi sabiri ko da ga tutan la a hannun sai yana dagawa yana rike da ita filfilfil amma yana wani aiki wanda irin wannan aiki mai shi sabiri ne a gurin da rabin su sunan da kafiri ya kuwa na masallaci wannan bangare ne a cikin shi wannan a cikin ce ta wannan da'awar ta musulunci الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على

ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة تعذب طائفة لأنهم كانوا من حيوين يوم kawo ما a matsayin misalai wannan cika sun tabbatar da mutum yana mummuni kayu kuma ya koma ya zama kafin kuma ba wanda ya zai kawo ilin waɗannan ayoyin mun mu hukumai ne zahirin zalika bi annahum amanu summa haka aka bi da summa don koge tawulin mai dawuli har abada ba wata fasarar za a kawo kafirci yana biyo bayan imani zalika da nan amanu yace summa kafaru da imanin da kafircin ya biyo ba kan yi fara zuwa sannan kafirci biyo ba zalika fa tubi ala qulubihim mu la kahun irin wa'annan nasoshin su ma suna nan cikin alkur'ani a hadisin manzon Allah su salama ya haramta zubar da jini sai ta ɗayan hanyoyi guda uku cikin hanyoyi guda uku da mutumin da ya rita ya bar ƙasinansa kuma ya rabu da jama'a ka ji hamma hukuncin ya faɗa hukuncin shi a kashi shi don me ya yi rita kuma idan ana so ka bata izala ne izala ta fi karfin kaskai da duk fili irin ku gaba daya domin ta kafu ne su kyawar ba izala kungiya ce mai asali kuma aka kafa ta da kyakkyawar marfa kuma aka tara da mata hanyoyin da za ta ginu ta yadu ta kashe Allah ta ya sa ta kai yana da constitution in kana so ka mata adalci ka je ka nemi kundin tsarin da ya kafa kungiyar izala komai a shi aka yi alhamdulillah farkon abin da za ka buɗe in kundin tsarin mulkin izala za ga an yi ta'arifin kika izala a matsayin ƙungiya ke ta musulmi wacce musulmi suka taru suka kafa ta domin yaɗa da'awar musulunci karkashin littafin Allah da sunan manzon Allah cikin jima'in malamai. Sai lafiya zahirin wannan. laifi kuma sannan ba da kama akwai malamai daidai na da daidai ƙarfinka a wancan lokaci shekaru arba'in da suke da wuce guda bakwai malamai bakwai in za ka gane izala wato kamuwa ce daga Allah ba wani mutum ne ya shiga zaure ya tattara ya tsatsaro sunayen ya zo ya har haɗa ya fito da ita ya kaba kungiya kamar da Kuma mu kuma suke wannan furucin da wannan furucin kuskure ne babu mutum ɗaya da na iya kaba kungiya sai ya taru su da yawa a cikin wayancan malaman guda bakwai akwai wanda daga sarkwatan nan haka zuwa ka ɗauke shi da farko malam abubakar farfaru ne wani dalili za haka canza shi da malam shi abubakar Allah ya sanyi da zafara shi ya rasu amma abubakar farfaru yana nan a sunan in ka je wannan malaman bakwai sunan abubakar farfaru za a gani amma aka soke da biro aka mai da shi malam Eid Afahir. Akwai malam da ke kaji a Zariya ne. aka ɗau mutumin Sokoto aka ɗau mutumin Zariya. Akwai malam Ismail Idris Ajo. Akwai malam um, um, malam Rabu Daura a Kaduna. kaji inda malaman ke fitowa tsaye wancan duniya wacce wancan bangare wancan bangare wancan bangare don ka gane cewa ba wai kawai wani mutum ne da zaure zo da wannan gujiyar a matsayin gujiyar da yake zuwa kikare ni kan wasu ba. su bakwai, kila na bari muku kamar mutum biyar. Ko ban iya kawo sauran ba yanzu da ka, ai mata ba ne a ka ba mun na yi kokari, su bakwai na kawo biyar. akwai waɗansu da ake cewa masana al'amuran yau da kullum su kuma ta yawa ɗan boka ne ana sun gajiya sun ga yau sun san harkar hukuma da sauran ta iya yiwa kuma ma'aikata ne ba, sun yi aiki ko suna sun yi ritaya ko wani makamacin haka mara ne karanta akses na mutane a wannan lokaci kuma mutane bakwai aka ta mutum nawa kenan mutum goma sha hudu su za ka kashe sunan su rubuce a constitution na wannan kungiyar ta izala ba wa haka wasu kafa ta da ka cikin wayannan mutanen guda bakwai kafa na al'amuran yau da kullum akwai alhaji bashir makama yana nan raye a nan zaria shi ma yana nan bai mutu ba akwai malam ahmadu kille shi a zaria yi akwai malam shugaban yan agaji na bangaren da Mala isa wa biyu gombe akwai cikin waɗannan mutanen masana al'amuran yau da kullum waɗanda sunan su ke rubuta akwai su sun yi zala akwai akwai wane ne madin bashi ya manta sunan su kanki akwai su ma dai su bakwai ne su ma na ma dai maki za a bayar ana ganin insha Allah na ma dan tarafa waɗannan bakwai din cikin hukuntawar Allah biyu suka rage a ɓangaren malamai masu rai a yanzu biyu sauran biyar sun kuma ga Allah kuma ɓangaren masana al'amarin yau da kullum biyu suka rage yanzu da malam isa waziri gombe da malam bashir makama namu na zaria suna nan da nan har yanzu in kana neman karin bayani ke ka faru da su sannan tattaran kungiyar na farko tun ba a san za ta zama kungiya ba tun ɗaukar mataki za a kawo gyara a musulunci da wasu sunayen da aka fara da su kafin a zo a taru a tara wayannan mutanen a yi nazari zama aka yi na musamman a samo suna wanda wannan zaman ya samar da sunan jama'atu izalatin shi'a kowa ya gamsu aka yi ijma'i sai aka zo Kaduna don a samu Malam Abubakar Zuma rahoto ga ci gaban da muka samu zuwa yanzu an kawo suna kaza an gabe ba an kawo suna kaza an tattauna an kawo suna kaza amma da yanzu sunan da a cikin taro ita zaki shine jama'atu izalatul bid'a ce madalla madalla Allah shi muku albarka amma ina ganin ku tara da wata iqamati sunna kuma bai ce yana ce masa haka zai kawo kaman gayyawa yi ai kuwa in an yi izala ba ikama ba kai ta izalewa duk a tafi gaba ne ba. a zai to na kan an kaura banna a dasta gyara wannan ita ce izala kuma kamar yadda kuke cewa an kafa da dan tabbata mutane wallahi azim ba gaskiya bane wannan kungiyar ta kafu a karkashin majalisu majalisu masu muhimmanci dai guda goma dukkanin karkashin majalisar wa ake majalisa lamba ɗaya. Sai da idan shugaban kungiyar kira taro dole ya ga membobin wa'ancan majalisu guda goma. ka ba abin da ya wata sha'awa. Cikin majalisun nan akwai majalisar majalisar ladabtarwa. Ladabtarwa tun wanda ya ba daidai ba. Ya kauce ma manufar kungiyar. Ya azarfafi ya ɗauka kafirta na waje morewa ce a wurin hikyarin ta sai an dan kwafar da shi an turkasa shi an tirke shi sai ya fara kansa ko ba zai iya karewa ba Ta haka sai a ladabtar da shi a dakatar da shi adalcin ƙungiyar nan ya kafa kan babu wanda ya gagari a ladabtar da shi da farko wannan yana cikin abin da ya taimake ta shi yasa sunan malamai biyu da na faɗa Malam Sidi Afayar, kun san matsayinsa kun san kamalarsa kun san ilminsa. idan yi tun karo dole za ka yi tsammanin bakara ke ne babban mutum ne ga ilimi ga tsoro amma wallahi kun ji da cikin matsayin shi kuma ya lagabci ya takasu kai ba shi ba ma shi kansa shi kuma ne zurin an taɓa da kuma ya da kan manta a wani wa'azi na samu naka ina wurin mala ismail da ya zo ya hau mimbari bayan ya yi godiya ga Allah da ya boga ubangiji ya dace da kalmar shahada ya zalafi ga manzon Allah sai ce jama'a ina so in ba ku hakurin rashin gani na akai akai a wuraren dukan kungiyar nan mai aka yi hakuri aikace aikace da dama ya bayani irin nasu nan manya na dadda ku danya sassauta damuwar da waɗanda ba sa ganin shi a kan mimbari tsawon lokaci cike da ita adalci har za ta masu haka fi kungilan ta kafu ko kuna cewa wai dan kafar da mutane ku duk wanda ya azartabi wajen yawan kafar da mutane kun ji lafiya da aka rike mishi a wancan lokaci kuma wanda ya taimake mu sosai har zuwan su ɗan gungu suka shigo kun san irin rawar da ya taka ɗan gungu a sa'o'in mu ne nan da ransa yana nan da ransa kangar kawai ce ya sani ya zai ma an wuce nan ai yana nan kun san irin rawar da ya kafa a izala sai da ya zama saboda mutane su kullum yan zafin kai su kullum aika kafuta shi jirgin. su ko wajen ai gare bago ne kun sani to in gaya muku ba sau ɗaya ba sau a kungiyar ibada ta shi ta jakarta da gungu duk farin jinin sa shi ma ban manta ba a wani wa'azi da muka je a garin dutsen mai karamar hukumar kukau a yau gone ko an eh, antoni haka dai a cikin jihar kaduna shi ne a Allah ya fi da gafara da aka gabatar da shi zai yi wa'azi shi ma ya ce to jama'a muna jin maganganun da kuke an dakatar da dan gungu an dakatar da dan gungu har ma akwai wani sun ku suna cewa wai hasada ake mai dan an ga yana da barin jini ke ku ji tsoron Allah mu kawa dan gungu hasada ni ya tare mana yace al'amari ne na kungiya al'amari ne na gyara idan kana son ɗanka da gaske in yi abin da ba daidai ba sai ka kuɗi shi wannan wa'azin an yi shi lokacin shugaban ƙasa shehu shagari Allah ya jikin da gafara lokacin shehu shagari shine shugaban ƙasa aka yi wannan hazin nake da kuma abin da ya sa ban mance ba cikin bayanin da sina zahiri yake yi na kai wa mutane hakuri da kuma nuna musu a kan ka'ida aka tafi da guba ba kan kiyaya ba sai ne ya ce musu kamar yanzu kana da yaro wanda ya kware wajen jifa ya iya jifa in yayi saiti da kaucewa shi kenan sai ga kumboy na shagari sun taho shagari ya zo zai wuce a ayari da ɗanka ya ɗauki dutse ya ce kudin mota shugaban kasa sai ta sai ka zama da gilas in kana so a zauna lafiya me ya kamata ka yi kafin ta waka shugaban kasa ta ɗaya, tsaya ka ɗauko yaron nan kanar ka yi ka ga dukkan ba da an zo a ga kana fashi taki ya ce a to a yi hakuri ko a ta sashi amma sai aka zo aka same ka kana ta yaran na bayyana shi da illa yaran nan nawa kai da yaran kuna da labari ka ce ba za ka kai labari ta shi mun kai wa dan gungu shi mun kai wa dan gungu ya kwantar da kullum mutane a wannan wa'azin na dutsen wani ba da ka ake tafiyar nan ba alaƙa ta malam ka je ka tambaya wa'ancan wani nahi ne suka aka yi musu wannan hukuncin yawan kafir su kafirta su saka izala a na ta kafu, ba ta kafu don ta kitare ni ba wani abin da zai nuna maka cewa izala ba ta kafu ba ne don ta nuna ma duniya ita ta ake musulma saura ba yi ne wallahi akwai babi guda ba ku tantance da rantsuwa ba a cikin kurkushin izala wannan babin an kulla shi ne dan a nuna yadda izala za ta iya yin alaƙa da tafiyar aiki a sauran ƙungiyoyin musulunci da suke kan sha tare. Idan ta ɗauka a wurin ta kowa kafiri ne za ta yi wannan kafin da wannan babin? Kuma ana yin wannan eh, alaƙa har yanzu. Ni nan a matsayina na wanda na fito jihar Kaduna. Kafan siyasa da ya zo na 2019 wanda ya fi wanda aka yi 2015 zafi. ko kuma ce ne ba sun in ka zargi malamai kawai ka zo ka zalice su ne amma ba mana gari ne ka ba ɗaya ce zai buhari shi gaskiyar magana malamai rakiya suka yi kasa kowa talaka suka mutane kowa cewa zai buhari buhari buhari buhari amma inda malamai suka taka rawa suka ce buhari ne zaben 2019 kuma ni alhamdulahi shukuran ya fakaran ina cikin wani suka ba da gudunmuwa iya wata zan yi ni na ba da gudunmuwa kuma wallahi al'azim har yanzu ban yi na damu gudunmuwa da na bayar ta zaɓen buhari karo na biyu ba Abin da nake so in kawo mu dawo jihar kaduna mu da muka san kaduna muka san matsalar jihar kaduna muka san abin da ke jihar kaduna haka kuma fahimci gwamnan jihar kaduna ya riga ya ja layi da shi kiristoci ba sauraron kowa su sun ja layi shi ma ya ja layi hasali ma ya goye abin da a hankalta ba a tabbatar zai faru a jihar Kaduna ma wanda su a gurin kiristoci kakalar su ne raina musu wayo ne ɗauki mataimakin gwamna musulmi kwance musulma kuma ne ko ya fito fili bayan da suka yi wa mai kya har kuma wasu malaman addini dr ahmad gumi yana cin wanda suka fito fili suka yaki a cikin gwamnan jihar kaduna kan me zai haka ai su ma kiristoci suna da yanci ai kaza kaza kaza duk sun san ita wannan maganganun alhamdulillah muka aje maganganun shi na ke mai guda tunda sun yi iri daya idan malamin addini aka waye gari ya samu wata mahaɗa da makiyan Allah ka aje wannan maganar zai tare da sai saraka muka aje magana da ta ama gumi ke guda muka shiga muka fita muka iya abin da zamu iya tun abin da muka yi mu a izala da shugaba na kungiyar izala na jihar Kaduna da ni a matsayina yake gwamnatin malamai na jihar Kaduna da sauran mukarraban mu muka je muka gayyato shugaban fitiyanin Islam na jihar Kaduna da nashi makarraban muka yi ta tarurruka ya zama bullo ma wannan abu idan muka bari nasu da ya ji kunya ba shi ya ji kunya ba musulmi suka ji kunya kyala mu'amalar mu da shi mun san ba mai kyauta ba ne ko mu zai neme mu ba kuma ko mun yi ba gode mana zai yi ba duk mun san haka amma mu mu kalli musulunci mu kare yawan da musulmi suke da shi ya rami wallahi muka yi ba a shugaban bukiyani ya fahimce mu kyau ya ba mu goyon baya ta taka rawar da mu a izalama ma ta ba ta kai mu ba a taƙaice dai muka ɗan yi fashin ɗin zala gefe guda sunan ba tana zuci ba kina ce tana zuci to a sunan sai muka ɗan aje gefe guda shi ma suka haƙura suka aje sunan su kiyanin gefe guda sai muka kirkiro wata ƙungiya sabuwa da Muslim United Foundation in kana gida Facebook za ka yi ta ganin su sakon ne har yanzu mu muka kafa wannan ƙungiyar. Yan kun ga yaki ne wanda zana ita kadai ba za ta yi ba kiriyanin ita kadai ba za ta yi ba mana wahabiya ba za ta iya ba sufiya ba za ta iya ba ita kadai sai wahabiya suka gayyato sufiya sai aka haɗu gefe guda wuri guda mun yi tarurruka ba za ta iya faɗin adadin kan musamman da wannan kungiyar muka sa mata ita muka yi karo karo a cikin mu muka kashe kuɗi dubu ɗari biyu ko wani makamancin haka muka ya Abuja muka je aka yi mata rijista a kofarin affairs bayan ta gama rijista muna sunayen da sarauki da wani tun mun tare da kun tuntuɓi lauyoyi duk sun dukkan mun tuntuɓi ka'idoji mun je har ma sunan da muka fara zuwa da shi aka samu akwai wata ƙungiyar mai wannan sunan aka zo aka dawo muka gyara aka yi kokolima aka yi browser uh, uh, kan aka ga wani sunan sai wannan muslim united foundation united muslim foundation ya kai mana rinsa a kan haka wannan ne muka zo muka zauna muka rubuta na cikin leta muka tuna mu gwamnatin jihar kaduna ta sanda wata kungiya a cikin jihar ta ga ta ga manufofin da aiki. Just for information. kuka sanar da ku haka ina tabbatar muku officially dai a ce wai an san ku a zo a gayyato ana so a taro da ku a matsayin jihar Kaduna har yau har yau kuma shi ma ban yi nadama ba har yau domin Allah ya taimake mu kuma mun yi aiki dare da rana kuma Allah ya sa mutane sa gwamnatin Nasiru da sake in wannan gwamnati yana ƙara nuna izzar musulmin karkaru Kaduna da yawan musulmin jihar. Amma shekara ko mu ja gida an ɗauye mu, an naƙasa su, sannan su tashi su da rikici amma za su kona Kaduna. Ba a kama kowa aka hukunta shi ba. Su tsira hanya daga tabbato, daga Zamfara, daga Kedma, kila aka abin nan. Idan can kuma har bangon ƙasa duk waɗanda ke da larurar zuwa birnin tarayya Abuja inda za su fita Kaduna rayuwar su tana cikin haɗari. Ɗan tsirarin kiristocin jihar Kano sun hana duniya zama lafiya. Amma wannan mutum ya zo ya wasu taron ka ce ba za mu goyi bayan shi ba kan ni. Kuma mu da wani ɗan namiji zo kamar shi. Ba mu da shi. Kuɗi kuwa babu rabon mu a gwamnatin shi sai rike kayan. Mu dai ya tabbatar mana da sauran kuma in musulunci ta dawo sai idan mun fasa cikin niyyar wannan ga musulmin Najeriya wallahi tallahi musamman yan arewa kibo kibo bai dace sam zama shugaban Najeriya kabilar ibo kwata-kwata ba ta cancanci ce shugabancin Najeriya ba me dalili ibo har yanzu ba su yadda da Najeriya a matsayin Najeriya ba har yau har yau babu wani kankarewa da ke gidan rufin asiri a Igbo land ya ba ɗaya kasa jihohin Igbo babu shi. Kana ba mutane ba ne, ba mutanen arziki ba ne. Kuma ku tuno shekara takwas na farkon mulkin Obasanjo a tsari da PDP na zonin. Su aka yi zonin aka ba su kujerar Senate President. A cikin wannan tenuwar Senate President nawa aka yi inyamurai. ko ku nike tambaya ko ba ku kallon ba kawai shi kenan mu saboda mu san eh, kanmu ba ita abin da ya wuce ya wuce sai a zo a zuga mu za mu kara ta da shugabannin mu dan al'amuran mu kara tarwatsewa ina tambaya ku sanar ciki cikin kabilar da nawa aka yi a dan wannan lokaci kuma me ke sa a canza wani abin da ke sa a canza wani mugunya kazamar tsata dukiyar wani da yake da nasa a ga laifin da zai iya koyuwa ba dole a canza wani haka aka yi a wannan lokaci sanin da ba su da amana don wani ya zo ya gina muku makarantu irin abin da kake matabba da zaka yanka ne na ka jawo hankalin da take da kai kamata amana ka sa mata ka ba ka amana ka sa mata kai amana ba su da insaniya ba su yadda da kasancewar Najeriya ba har yau ko fiye ne kasancewar Najeriya ba shiri da daɗin bai da haka kan mutumin kirki in ya fito daga ko'ina ku ba, amma ba ni jin akwai mutumin kirki da dan shi a rafe shi a kabilar ne gaskiyar magana wallahi sai dai in musulmi ne in yi musulunci da shi na mu musulunci ba ruwan mu da kabilan amma dai a aikace su iban nan ba su kansu ba su ma ya ka junan su cin junan su ba su ba mu masauki ba kawalin bakka zuwa arziki kasuwanci ba zai fi da mu ba wane ne wane ne yadda ka san dai in kika ga iba ba a Najeriya kike ba wallahi ka je ka gani mu yawo muke ba zaune muke wuri ba ka cewa Najeriya kike kike kabar yau ka san da ka ka ga wannan ne da tantar to kika ga kuma wallahi nan kana da yanci rayuwa ka tsawo wala. kaga abokan tafiya ne wannan shawara ta ce ga abin da ni nake gani kuma na amince maka ni in ni zan yi zaɓen to ni ba zan ba kafilar kiba ƙura'a ta su shugabanci ne lokacin da suke da ƙarfi ta mun gaskiya ta kuma waye jawo yakin mata kuma Najeriya ta yi halin girma ta mai da komai ba komai ba ta ma ce ta gafarta musu ta yafe musu amma har yanzu ba su yarda ba su a cikin wannan gwamnati ta Buhari ya suka yi kurin a ƙasar gaba ɗaya kuma har yanzu suka kan haka duba wai wannan wannan jarumin nasu suke ganin kamar wani waliyi a wurin duba sa a dokar kasa shi ne a kashe domin ta'addarsa a kan a cikin kebe alfarmar kasa ne wanda hukuncin shi a kashe shi ko a mai ɗaurin rai da rai amma suna nan suna fahimtar sai an ba su da yan tanzi an fito da shi an saki an sara ana kamata mu zama gidadawa ba gaskiya a rayuwa ana kamata mu rika kallon rayuwa bayan mun kalli addini a karan bankutu haro na biyu ko mu kalli rayuwa الله يجي وفيك بما آتاك الله دار الآخرة ولا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين saboda ga lokacin da muke da kuma akan addini ba a ce mu kyale duniyar kawai mu fice ta hannun abokan gaban da suka nuna tikokin akan mu ko ba ka kautawa. Kyautar kan rayuwar da su ba an zuba fiye da mu. sai sun canza mun ga canjin na fili nan sai mu fi a yi magana amma da ya ta kawai kawai kan shugabancin da ya rage mana sai mu ɗauka ko mu rika wanda za mu ba sai yi ba kan mun zama dabbobi kuma mun kasa ma halin dabbobi mun kasa mun saura ka kai musu su ta kaji wa sai ya zala haka idan kaji an ce wanda ya kaza kafiri ne to ba an faɗa ne don a ci mora ba kuma ina ba ka tabbacin cewa akwai kafirci sun kusa cikari a kusa isaniya ba za a fasa faɗin wannan sai in ba karanci jawarin ma'ani ba sai dai in ba ka karanci al'ibadu ahmadiyya ba sai dai in ba karanci al'ibadu kariba ba sai dai kuma son zuciya za ka yi ya ka in ba karanta su ba shi za kake ganin beki an ce wanda ya kama kafiri ne to da Allah ka je ka karanta su kai maka adalci kai maka ka adalci ba gina dariƙun sufa yannan na yanzu don su yi ta addini ba kariya ne don su gina kansu ne kuma kariya ne magana karshe wai ta ana zaune lafiya a addinin musulunci a kasan nan kariya kake ta dai jahilci ya tsaye yan musulmi saboda ɗari kun tsufa ba ka karanta islamin musulunci sai karamomin waliyai sai mafarke-mafarke sai tatsuniyoyi duk ba ake karanta a wancan lokaci da aka musulmi jahilci ya maimaye su in za a gane jahilci ya mamaye musulmi a nawa lokacin da buhari ke shugaban mulkin soja sai suka fito da wata ka'ida ta kama karya ba ka'ida ce ta adalci ba ka'ida ce ta ka soja suka ce duk wanda za aikin hajji sai an jarraba shi ba adalci ba adalci a wannan dokar ba yaban da nake ba amma dai ta tona mana asirin ya musulmi a wannan lokaci tambayoyi ne kawai ake shirya wani rukunan musulunci za a tambaye sai shi sarkin musulmi da lawal abubakar da abubakar gum da waye da waye kakikan musulunci za ka tambaye shi matan liman za a tambaye da ka fatiha ala ka ji karatun da kare ma bai kuma lokacin akwai da rikon su bayan da kashewa suna zaune lafiya ka je ka kafe tijjaniyar ka farkon shigo wata Najeriya irin gwala-gwalan da ɗariƙar kadisha ta baka. Rikici suka yi sosai ba su yadda tijjaniya da gobe tijjaniya kuma zamanin ta zo ta janno kai. Ka je daga lokacin da kadiriyawa suke kai 'yan tijjaniya rana ko su masu dukan siya. Haka tijjaniya ta zo ta ce ana zama lafiya, na zaman lafiya. wata jane ne ta zo na kazin ta shiga tana sun da za ta nasu ba da ta kuma a cikin tijjaniya sai a kidar tsaila ta zo sai bayan ya a tsakanin sun ta faɗa a masallatai a wancan lokaci za ka ji an ce yan kabalu in ka ji an ce yan kabalu yan ga faila ne su suka zo da hannu dama a kan hagu a kan gidi lokacin sallah amma da yake izala sunna take nema wallahi wallahi. kasancewar wannan ya zama shi'ar na yan tariƙar sai da izala ta gane haka sunna take haka muka rika komar da hannunmu mu a kan abu a kan ki mu sa mun a ai wannan wannan ai ne na yan tariƙar kaila eh, ba jami'a ba mu ce haka Ina suke su in ka san tarihin da yaro ne kai ba ka da wayo lokacin sai ka tambaye maka batanka. ba zaman lafiya ake ba a lokacin ba yadda zai a zauna lafiya cikin jahil kuma izala ta taimake ka kai domin yanzu har kana magana kana cewa ai ayar qur'ani kaza ta ce kaza hadisi kaza ce kaza amma na ji hadisan ma yanzu kana ma zuwa su na ji wani kasu sun daga baya kai shi kuma kana ma cin cikakken kanan cikakken su bukari kuma zulun su abu daura har kana karanto shi kai kana ka yi kowa ba ka bai bane dan ne za a ce an saba musu an saba mu annabi ba kai kuma kana ta fada ko wanda yake da tijaniyar tijani da aka haife shi hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin Kwai shi ne shi fa yana rike da tijanin shi tijanin ba mu da aikin takamaimai da ya mu mutum Ibrahim ya sun zan malami ne ko ba ka sani dole ka yi ta malami ne ya san ilimi ya yi aiki da ilimi ya yaɗa ilimi musamman na Ba ya yaɗa tsufanci kan tabbas kuma dole a sunan ilimi ka sai Ibrahim ya ilimi ne mai ilimi ne amma tijjani ina da cewa shi malami ne ina shaida tarihin zai idan an bi kare cikin wata magana kai kaya da ne, amma kana ganin dai yan bukhari da muslim da ibn mada da tirmidhi da nasa'i da abu dauda kai masussuka da kai nike inda magana ka ta fito fili ba wani kowa tsoye kai ne ka tono kai wannan magana billahi lazi la ilaha illa hu har na tabbata cikin koyi da cikin kun tsubaye na yanzu da muke da su wallahi al'azim babu wanda yake gyara gyara su shine ka so kuma ka bari ka isi fari ka koma annan ma baka gama ta ba ka ce ka duba yanda Allah littafin Allah da kyau ka bi karar magabata na kwarai wanda Allah ya ba da shida sun kai gaci ya yarda da sun yarda da ka kana amma in ba rashin basira ba yaushe mutumin da ya yarda da tijanin kwanan nan ko kuma yake ganin kan wanda yau sama da shekara dubu Buhari sama da shekara dubu wannan ashabu al-kutub al-kitabin sama da shekara dubu suka yi musulunci yake nan amma yau ba za a amince musu ba amma mu shi amince musu ta kai Allah ya kira ta اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعطنا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر ذلك الموحدين اللهم إنا نسألك الكون آمنا والسلامة والعافية الدائمة في بلادنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wurin ya wuriyansa za su iya yi kamar abubuwa uku inda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na cewa ana kai lala a kabarin